bomb كلا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 يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطيع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد وشر الأمور مقتصاتها وكل مقدسة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يو لها دي مشيران دبقي رمضان هجرة تدود دليه دا ربعين دبيو إذا دي دا ترى كوتن بيار شكرا تدود دا شرين za mu ci gaba da karatu a suratun namni daga ayata 29 insha Allah waɗannan ayoyi suna karantar da mu cewa akan samu kajiri mai halayen kirki kuma akan samu kajiri wanda ke bin tsari na kwarai Allah subhanahu wata'ala yana ba mu labari abinda ya auku tsakanin annabi Suleiman da malikatu saba'i sarauniyar saba'i a lokacin da ya aika mata sako sai ta ce Hakan, gaba. وصية وثيقا wato تعالى علي ورسول مسلمين قالت وتسيئت ونصرونيا تشي يا ya ku 'yan majalisa ya ku shugabanni ya ku mashawarta wato tana da manyan mutane waɗanda take shawara da su inai ulkiya ilayya kitabun karim Lallai an jeho min an bani wata takarda mai girma innahu min sulaiman wannan takarda ta nuna cewa an aiko ta ne daga wani mai suna sulaiman wa innahu bismillahir rahmanir rahim kuma takardar tana kunshe da farkonta wato an ce da sunan Allah mai rahama ta mai rahama ta ayyukansa Allah ta abu alayya cewa kada ku yarda ku yi girman kai gare ni wa ne musulmi kuma ku zo gare ni kuna musulmai ba masu miƙa wuya kawai ba wannan ita ce wasiƙa da aka aiko sarauniyar saba'i ta ce gaya wa mashawartanta ga wasiƙa ta sannan ga abin da ta kunsa to hakika ita wannan matar tana da basira saboda kaga da farko dai da za ta siffanta wa mutanenta wannan wasiƙa da aka kawo mata ta bayyana cewa wannan wasiƙa mai daraja ce saboda aka mashawartanta idan ma za su ba da shawara su yi tunani wannan wasiƙa ba irin wanda aka samu samu gani wasiƙa ce karimu me yasa aka kira ta wannan takardar karimun ce malaman tafsiri sun yi bayanai daban-daban kuma ibn al-arabi littafin ahkamul qur'an a mujallar na uku shafi na 484 yace zaka samu fassara kamar guda shida na farko abin da yasa tace takardar da Annabi Suleiman ya aika mata takarda ce mai girma li khatmihi saboda takardar tana da stamp tana da hatimi wa karamatul kitabi khatmuhu an ce darajar wasiƙa ita ce wasiƙa ta samu hakimi idan wasiƙa ba ta da hakimi to ba ta da kima na biyu da husna ba fihi min isa ba ce ma'ana abin da tafi ta ce wasiƙar annabi suleiman tana da girma saboda wasiƙar ta ɗauki balaga wato ta ta dace da ma'ana mai tasirin gaske wato wasiƙa ce wanda ba safai ake samun irinta ba an tsara ta maganganu cikinta suna da ma'ana wannan yi sa ta kira wasiƙa da cewa ina hu kitabun kare na uku karamatu sahibi abin da ya sa ta ce na da daraja wasu malaman suna cewa saboda wanda ya aiko ta ai wanda ya aiko ta annabin Allah ne manzo ne Suleiman alaihi salam na hudu ta ce wasiƙa tana da daraja likaramati rasulihi saboda wanda ya kawo wasiƙa ba safai ake samun tsuntsu ya kawo sako ba li annahu qatil wa ma uhidat ar-rusulu minha ba su saba ganin tsuntsaye sun kawo wasiƙu ba to ga tsuntsu ne ya kawo mata wannan sako kaga kenan sakon tana da kima kwarai ta biyo ta wata hanyar da ba a saba sani ba na biyar annahu bada fihi bismillah wasiƙar saboda an fara ta da bismillah wanda shine ibn al-arabi ya ce, qad ya annahu lam yuktab bismillahir rahmanir rahim yani lam yaktubuhu ahadun ƙabla sulaiman kafin zuwan annabi Suleiman, ba a taba samu mutumin da ya rubuta bismillah a farkon wasiƙa wannan wasiƙa fa ta zo wa innahu min sulaiman wa innahu bismillahir rahmanir rahim wannan sabon abu ne an fara da sunan Allah mai rahaman zafi mai rahama ta ayyukansa to sannan na wato na na biyar saboda an fara da bismillah na shida saboda an fara da sunan Allah tabaraka wa ta'ala yace a samu wasiƙa da za a fara da sunan Allah to su suna hoton rana ne waɗannan dalilai wato su ne suka sa ita wannan mata take cewa ga wata takarda ta zo gare mu wannan takarda tana da kima wanda a nan muna samun fa'ida fa'idar ita ce idan allah ya ba da labarin yadda ya kamata a rubuta wasiƙa wato yadda annabi suleiman ya rubuta wasiƙa kamar ana karantar da mu hakan ya dace mu rubuta wasiƙa domin idan ka samu karatu a cikin Alƙur'ani ba a matsayinka na musulmi bai kamata kai watsi da shi ba bare ma idan ka koma ga tarihin manzon Allah wanda in ka sahihul bukhari a kitabul wahyi hadisi na bakwai farkon sahihul bukhari al-imam bukhari ya kawo bayani wato game da wasikar da manzon Allah ya aika ma sarakunan duniya musamman wasikar da aka aika ma Herakulu wanda shine babban sarkin Rum fa qara'ahu lokacin da sarkin rum ya karanta wasiƙan aka buɗe takarda yanda wasiƙar manzon Allah ta kasance fa idza fi bismillahir rahmanir rahim min muhammad ibn abdullah wa rasulihi ila hirqal azimir rumi salamun ala man ittaba al huda kun ga wasiƙar ta dace da tsarin wasiƙar annabi Suleiman alaihi salam da farko dai manzon Allah ya fara da bismillah innahu ya ce bismillahir rahmanir rahim min muhammad abdullahi wa rasulihi wannan sako ne daga muhammadu bawan Allah manzon Allah to kaga sai dace da yanda annabi Sulaiman ya aika nashi wasiqa innahu min Sulaiman babu wani cikin su da yace wannan wasiqa daga shugaban kasa mai mulkin mutane da aljanu da tsuntsaye hakwari kaga saboda yara da su ko daga suleiman kawai ai shi idan mutum babba ne ba sai an faɗa ba sai ka sani babban ne ai ido ya san kima saboda ka ba bukatar annabi suleiman sai ya gaya mata ni ne shugaban duniya ba mai karfi kamar ni zan zo murkushe ku a ba wannan innahu min suleiman wa innahu bismillahir rahmanir rahim manzannin Allah ba su cika baki saboda ya riga ya san mulkin da ya samu ba nashi bane na Allah ne to bai sai cika baki da shi ba don Allah yana iya karbewa a lokaci guda haka manzon Allah bai kirari lokacin da ya rubuta wasiƙarsa ba min Muhammad Abdullahi wa rasulihi saboda duk kirari da zaka yi wa manzon Allah duk yabon da zaka yi wa annabi bai wuce waɗannan kalmomi guda biyu Abdullahi wa rasuluhu manzon Allah bawan Allah ne manzo ne kuma wata fa'ida ta biyu wanda take muke fahimta game da wannan wasiƙa ta annabi Suleiman al-ikhtisaru sunnatul anbiya'i annabawan Allah ba sa dogon zance ba sa surutu ku duba wasiƙar annabi Suleiman a aya guda ɗaya an gama Allah ta'alu alayya wa tuni musulmi ba surutu wasiƙar abin da ta kunsa kar ku min girman kai ku zo ku musulunta magana ta gare su haka manzannin Allah tsarin magana su take ba sa yin ta da tsawo don akwai hadisin Ammar bin Yasir wanda a cikin sa yake cewa inna qula salatar rajuli wa qisara khutbatihi yana cewa annabi sallallahu alaihi wasallam yace tsawon sallar mutum wato mutum ya daɗe yana sallah amma hudubarsa ta zama gajeruwa ma'innatun min fiqhihi alamar da take nuna yana da fahimta kenan sai mazan Allah ke fa'a atilu salata wa aqsiru khutbata ku tsawwala talla amma ba ku yi ta Shi ne a ƙarshe ke cewa wa inna minal bayani la sihra eh, wa inna minal bayani sihra hadithun yana sahih muslim babu tarhif salati wal khutba ma'anan ba kowace magana ce ake so a yi ta gajeruwa ba manzannin Allah Allah madaukaki ya ba su hikima ya ba su tsari na iya magana mutanen da suka yi zamani da su suma mutane ne masu fahimta karamar magana tana wadatar su a yanzu misali mu in mun zauna tafsiri mukan yi awa daya da yan kai manzon Allah a kalma biyu ya ya tashi to yanzu in kai waɗannan kalmomi guda biyu ka tashi kowa zai watsa baka wannan bai san abin da yake ba shine ibn al ne ke faɗa a At tafsirus samin a mujallar na takwas shafi na 83 har zuwa 109 yana sharhi game da labarin annabi suleiman abinda ya auku tsakaninsa da sarauniyar saba'i ya ce haka al'adar manzanni take manzannin allah suna takaita magana gwargwadon hali sai ce bi sharɗi allah ya kuna al'ijazu mukhillal bil maksudi sharaɗin shine kada takaitawar ta hana cimma manufa idan za ka taƙaita magana manufar ba ta isa ba ba a samu manufar ba fa'in ka na muhillan bil maksudi tsara takasira idan za ka taƙaita magana ba za a cimma manufa ba to taƙaitawa ka ta zama gazawa bai dace ba ya kamata ka tsawwala kenan su manzannin Allah wato Allah ya musu ilimi ya musu baiwa ya ba su fahimta mutanen da suka yi zamani da su su ma haka suke magana kaɗan tana wadatar musu suna gane ta to wannan dai babu shakka akwai darasi karkashin wannan wasiƙa ta annabi Suleiman wanda darasin yana da yawa illa dai kawai ba mu da lokaci Allah subhanahu wata'ala ya ba mu albarkan abin da muka fahimta a ciki sai ta ce قالت يا أيها الملأ وافتوني في qalat ya ayyuhal mala'u sarauniyar saba ita ce ya fi mashawarta na aftuni fi amri ku ba ni shawara game da al'amari na domin al'ifta'u al'ishara ma'ana ashiru alayya ma inda ku minar ra'ayi ku ba shawara game da ra'ayinku in ji wannan amra kukun sani ni ba mai yanke wani al'amari ba ne hatta ta shahadu na hatsi kun halatta in ji wannan sarauniya wannan shi yake gwada maka wannan sarauniyar tana da hankali tana da hikima tana shawara saboda haka mulkinta yake tafiya da kyau abin da ya sa wato malamai suke kafa hujja da wannan haya, kamar misali alimamul imam al-alusi yace wasu dilla bil ayati ala mushawara wal isti'ana bil ara'i fil umurin muhimma wannan aya ta zama wato kamar karantarwa ne gare mu musahabi ne mu rika neman shawara musahabi ne mu rika neman ra'ayin kwararru idan za ka yi wani abu akwai wanda ya kware a wannan fil din ka neme shi ka nemi ra'ayinsa fil umurin muhimma duk wani abu babban lamari kar ka dogara da ilimin kanka bayan da za a yi a ce mutum ya san komi ba zai yiwu ba sai dai Allah ya baka kwarewa ta wannan gefe ta wani gefe baka san komi ba so duk abin da ya shafe ka idan akwai buƙatar ka gudanar da shi kai da farko nemi ƙwararru ta wannan gefe ka samu shawararsu da wannan fa kafira ce shi ne wani ke cewa yanzu ashe za a ɗauki darasi daga kafira don ba ta musulunta ba da alhuda-huda ya ce ya tarar da su suna bautar rana ko suna sujuda ga rana amma ga shi Allah yake ba mu labarin ta cikin alkur'ani shin za mu iya koyon halin kirki daga wajen kafiri sai al'ufaimin ne faɗa a tafsirinsa ya ce walau kanat kafira wallahi ko da kafira ce dalili li'anna shai'a idan hakahu Allah subhanahu idan Allah ya ɗauko magana ko ta kafiri ce yasa a ƙur'ani magana ta gari wato ana gaya maka ga wani kafiri mai halin kirki yi koyi da shi shine ne abinda Allah ke karantar da mu dalili kuwa ƙarshen suratu yusuf ai Allah madaukaki ya ce laqad kana fi qasasihim ibratun li ulil alba a cikin labarin su akwai abin lura ga masu hankali ما كان حديثا يفترى ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل كل شيء wa وهدى ko ce duk labarin da ya zo a cikin alkur'ani akwai shirya wa rahmatan akwai rahama liƙaumin yu'minu ga mutanen da suke da imani don haka malami ya ce fa'iza haka Allahu an kafirin shay'an idan Allah ya bada labari game da kafiri a cikin ƙur'ani walam yurid ibtalahu har aka gama labarin ba a kushe ma wannan abin ba fa innahu alal asli wato an aji shi ne asali ku yi koyi da shi saboda haka Allah ke ba mu labari game da hali na kafira don mu yi koyi da shi ina shugabanni ka ji abin da wannan shugaba take faɗa sarauniya ce mace ma kuntu qati'atan amran shi tashhadu ba na yanke wani lamari guda ɗaya sai kun shaida sai da ta kira su ma ya ayyuhal mala'u aftuni fi amri ku bani fatawa ku ban shawara idan shugaba ya ce shi kaɗai ya isa to halaka ta same shi dole sai ta haɗa da mashawarta wanda wannan ibn al-usaymi ne ke cewa hada min kamali zakaiha wanda wanda ke nuna sarauniyar nan tana da basira tana da hazaka annaha asharatul mala'a hatta idza nataja an tasarrufiha shay'in shay'un la yurdi yakunu lawmu ala man misali idan aka samu an yi wani hukunci kuma dama kafin a yi hukuncin sai da mashawarta suka zo kowa ya ba da shawara to da aka yi wani hukunci sai kuma aka samu sakamako mara daji, shin ƙasa za ta zargi wa ba wanda za ta zarga shugaba ya yi aikinsa saboda ya kira kowa ka zo ka ba mu shawara da ya zo ya ba da shawara aka yi aiki da duka shawarwarin jama'a sai ba a samu natija mai kyau ba sai a ce to wannan daga Allah ne amma idan ba a samu shawaran ba zargi zai koma kan shugaba ne to kaga hikima da ta sa ita wannan take cewa ba na yanke wani lamari sai kun halatta to in ma ka ɗauka wannan labari ne game da kafira ai ana magana akan shawara ne to a shawara a ƙur'ani bai taho ta gefen kafira kaɗai ba hatta manzon Allah ba ga shi bane a suratu ali imran al-aya ta 159 fa'fu anhum wastaghfir lahum wa shawirhum fil amri Allah yake umarni ga annabi ka yafe musu kaga masu laifi ne Allah ya ce ma annabi ka yafe musu in ka yafe ka taya su ma neman gafaran Allah eh, idan aka samu makusantanka akwai masu barna masu laifi ka yafe kar ka ɗauka kullum sai ka hori mutum ka yafe ka taya su neman gafaran Allah sannan ka nemi shawararsu kasan shi ɗan adam kar ka ɗauka wai jahilci ke sa ya saba mu ka'ida la da gangan yake akwai mutumin da da gangan ne yake laifi amma ya san komi shi sa Allah ya ce ka shawarce su saboda akwai abin da suka sani duk da cewa masu laifi ne wanda kuma maganar Allah ce fa'afu anhum wastaghfir lahum wa shawirhum fil amri fa idza azamta fatawakkal ala Allah inna Allah yuhibbul mutawakkilin ibn al-arabi a littafin ahkam al-qur'an yace fi hada dalilun ala sihhati al-mushawara wanda wannan kawai labari na ita sarauniyan nan ya tabbatar mana wato shawara tana da inganci tana da albarka kuma Allah ma ya yaba wa masu yin shawara a cikin alkur'ani kaga baya ga cewar an yi umarnin shawara ga manzon Allah kaga da shi annabi yana aiki ne da wahayi kai tsaye in ma akwai wanda yana iya cika baki ya ki neman shawara kowa a duniya to annabi ne amma duk da haka Allah ya ce shawirhum fil amri bayan nan a suratul shura Allah ya ba ma alfubala yana cewa wa amruhum shura bainahum al'amarin su shawara ce tsakanin su ko da babu labarin ita wannan mata Alkur'ani yana cike da misalai akan muhimmancin shawara wanda wannan dai hakika yana daga cikin dalilai da suke nuna shawara tana da muhimmanci ga shugabanni Allah ya samu gani sai suka ce قالوا نحن أولو قوة قالوا نحن أولو قوة وأولو بأس شديد mashawarta suka ce to mu dai masu makami ne ulu kuwa alkuwa makami ne mu masu makami ne wa ulu ba'sun shadidin sannan kuma kwararru ne ta wajen kirjewa a yaki wato mutane ne waɗanda in an tsaya a yaki wato suna da tsanani ga makiya saboda haka tunda muna da tanadin makami ko muna da kwarewa da ta kare gefen mu ba mu da damuwa wal amru ilayki lamari ya koma gare ki ke ce shugaba fanzuri ma za ta amurin sai ki duba mi wani irin umarni za ki mu duk wanda kika ba mu za mu dauka tunda nan kaga an samu fa'ida guda an samu fa'ida guda wanda ke nuna muhimmancin shawara wanda shawarar ita ce take fito da na kasar ƙarfin mulki idan barazana za ta auku makasa sai kawai a tanzar a fada yaƙi to za a yi nadama amma da ta ba da shawara sai aka dubi gefen makamai gefen kwarewa aka dawa aka ce a mu muna shirye sai kaga kenan kafin a shiga yaƙi shawara tana da amfani an duba aka samu komai daidai fa annahum yu'arriduna bil mashura alaiha bil kitab kamar cewa suke mun shirya mu je yaƙi kawai bi an tuqatila Sulaiman nahnu musta'iduna lil qital sarauniya mun shirya mayaki li'annana ashabu quwwa wa ashabu ba'sin shadid ga makami ga kwarewa shikenan fanzuri ma za ta amurin idan aka ce fanzuri ma za ta amurin nan mafa'ida ce ya nuna cewa sun yarda da ita wannan mata wato duk hukuncin da su ta yi musu za su bi yana da wahala talakawa su amincewa shugaba akan haka in ba wannan shugaban tsayayye ba ne wato matar tsayayya ce sau daga sun gamsu da cewa duk hukuncin da ta yi babu nadama a kansa Sai ta kuma ba قالت إن za ta تبلغ suka ce innal muluka su sarakuna masu mulki idza dakhalu qaryatan idan sun shiga wata alqarya afsaduha ba ta suke yi ba inji wannan sarauniyar wa ja'alu ahliha adilla suna mai da madaukaka na kasar su zan makaskanta wa kadhalika yaf'aluna kuma kamar hakan suke aikatawa hada min tamami kalamiha ita ce take faɗawa wa kadhalika yaf'aluna ba wani ba domin duk maganar ta ce don Allah ya fara magana da kalat har aka je karshe kaga ya gwada maganar ta ce wato bayan ta gaya musu yana da kyau ku sani masu mulki idan sun fada ƙasa gafa abin da suke yi suna mai da manyan ƙasa su koma makaskanta bayan ta faɗa sai ta yi taukidin magana wa kazalika fa'alu karfafawa ne hakan da na gaya muku fashi suke yi kamar tana maimaitawa tana tunatar da su ga wata illa da basu hanga ba me yake karantar da kai matar akwai basira me yasa aka ce tana da basira li'annaha nazarat janib al'adu so sun dubi gefen su ne ka san shi soja yana duba kansa ne kawai da yadda suka dubi gefen su sai suka dubi makaman su da kwarewar su ba su dubi ɗaya gefen ba ita kuwa sai ta nuna musu ai jahiltan wanda zaka yaka aibu ne wanda zaka yake shi baka san karfin da yake da shi ba kai ka san naka tunda baka riga ka san karfin sa ba to gaskiya karkatin kariya ki bare kuma ma ba kai ka tsokane shi ba shi ya tsokane ka dan wasiƙa aka aiko ko dai ku musulunta kuma karku min girman kai inji annabi Suleiman to kaga wanda ya irin wannan sako kuwa ba za a faɗa mishi da garaje ba So ta fi su hankali ko kun san karfin ku amma ba ku san karfin wanda za ku yaka ba ko a zamanin yau idan kasa za ta yaki kasa farkon abu shine sanin sirrin wancan kasan me ya karfinta idan baka sani ba sai ka fada yaki kaga mutum ya yi kuskure wanda ya nuna matan nan akwai basira kwarai Allah ka sa mai koyi da ita sai ya ce وإني مرسلة إليهم بهدية فناظرة ببعض المرسلون وإني مرسلة إليهم sarauniya ta ce to mai aika musu alhadiya kyauta ne bi hadiyatin wa inni mursalatun ilaihim bi hadiya ku lura da yadda ta yi magana zan aika musu da kyauta bata ce zan aika wa shugaba da kyauta ba shi kaga akwai hikima wurin fa biratun bima yarji'ul mursalun sai in zan mai jiran wato wani sakamako ne manzanni na za su dawo min da shi sakamakon da ya dawo shi zai ba mu damar determination abin da ya dace ko dai mu fada yaki ko mu kyale kaga ta hikima abin da ta aikata wato wani wata ka'ida ce da malamai suke amfani da ita musamman alkalai ana kiransa yana babul istidhar lil haqqi bil qara'in al istidhar lil haqqi bil qara'in wato a fitar da gaskiya ta hanyar dabara ya za a yi a tono gaskiya gaskiya na boye ya za a yi a tono ta sai a shirya wata dabara dabara sai ta bankaɗo gaskiyar idan gaskiya ta bayyana sai a yi hukunci a kanta wato ga wannan ba karamar malama ba ce saboda haka yana nuna cewar ita ba ta yadda a fada yaki ba ga wata dabara da za ta yi tun da ba riga an san karfin wanda zai yake su ba bari za ka aika da kyauta wannan kyauta zai fito da bayani za mu iya ganewa shi wannan mutumin mai gaskiya ne a yakanmu da zai koko za mu iya fadawa yakin abinda ta aikata din nan shi kansa annabi Suleiman ya taba yi annabi Suleiman alaihi salam wanda akwai hadisin Abu Huraira ya ba da labari kanat imra'atani ma'ahuma ibnahuma ja'a dhi'bu fa dhahaba bimni idahuma wasu mata ne guda biyu kowace tana da ɗa sai ga dabbar daji karen daji da ya taho sai ɗauke ɗaya to sai gardama ta kaure tsakanin mata biyu din shin dan waye aka dauka dana ne ko danki ne fa qalat li sahibatiha inna ma zahaba bi ibniki sai dayan ta ce a ya dauki danki ne wancan ta ce a danki ya dauka to rigima ta kaure fa ta hakama ila daud alaihi salat lokacin annabi dawud shine shugaba sai aka kawo kara wurin sa fa qada bihi lil kubra annabi dawud sai ya ce ke waye babba a cikin ku tace gani sai annabi dawud ya ce dauki yaron ki tafi saboda shi annabi dawud ya hukunci da mai hankali to fa kharajata ala sulaiman bin dawud alaihi salam sun fito za su wuce sulaiman yana dan karami yaya me ya faru suka ce ai kaji kaji rigima ce ta kaure tsakanin mu saboda dabba ta dauke dan yaro guda kuma kowace mu na da da shine muka kawo kara sai ce to wani hukunci baba yayi ce ya ce ai babban ta dauki dan sai ce a dan tsaya ito ne ne sai ce ina mutane da Allah min wuka in ji annabi Suleiman yana yaro fa ku nemo wuka da aka kawo wuka ya ce a shukuhu bai na huma in zan raba shi ne tsakaninsu kowa ya ɗauki rabi ai yafi ya za a ce an ba mu ɗaya ɗaya bai ɗauka ba kaga yaro da basira a raba yaron gida biyu wannan ta ɗau ɗaya wannan ta ɗau ɗaya fakalati sugura sai karamin ta ce a la taf'al yarhamukallah kada kai haka Allah ya maka rahama kada ai in an yi haka a yaron zai mutu huwa ibnu hana ban mata danta ne sai annabi sulaiman ya ce to danki ne kaga annabi sulaiman sai ya ce to danki ne wato dabaran tono gaskiya ke gaskiya ta kinu da amma sai an yi dabara sai a tono ta to ita wannan mai mulki sai ta yi annabi sulaiman irin wannan dabara inda annabi sulaiman kuma ya riga ya sani ya taba ma hukunci da abin wannan hadisin manzon Allah ya bada labarin sa yana sahihul bukhari babu idza da'atil mar'atu ibnan da kuma sahihu muslim babu bayani ikhtilafil mujtahidain mujtahidin anan ta shirya kyauta ta aika ma annabi Sulaiman alaihi salam in ka dubi littafin tafsiri zaka ga bayani mai yawan gaske an nemo yara maza ɗari biyar mata ɗari biyar an sanya ma yara maza adon mata mata azon maza aka kawo warwaron zinari aka sa sarkan wuya na zinari a takaice ba kaiwa ƙarshe zan yi ba na wannan labari duka abinda bahaushe ke faɗa ne mai kanzan kurege Alusi ya ce, la'allafi, في hama ya يميل kalbi ilal kauli bi kazbihi da ka ji labarin zuciyarka za ta karkata ƙarya ce al-usaimin ya faɗa a tafsirin sai ce al-iktisaru allal qisas allati fil qur'an huwa la'iqu bil mushaf idan al-qur'ani ya kawo labari ka bashi yanda Allah ya kawo shi daina roro wasu labarai kamata mishi babu illa ma sahha anin nabiyyi sai dai fa idan labari ya inganta daga manzon Allah to Sau saboda ka dai abin da ya tabbata wannan sarauniya ta ce za ka aika kyauta kenan ta kuma aika kyauta me na cewa ya ka san kyautan kuma Allah bai bayyana kyautan ba manzon Allah bai bayyana kyautan ba ta ce za ka aika kyauta a jira sakamako wanda shi yake nuna cewa matar tana da hankali tana duba akiban al'amari wato anan su sojojinta suna cewa mu fada yaki sai ta cewa a jira in ka dawo hadisin manzon ai Allah ai annabi sallallahu alaihi wasallam ya fadaitar mana at-ta'anni fil umuri a jinkirta kar ai garaje musamman idan abu ya shafi zubar da jini duk abin da ya shafi yaki kar a gaggauta a bishi a hankali ana kewayawa ana ta dabarbaru har dai Allah ya batar da wannan yaki kar a yi shi at-ta'anni min Allah wal ajalatu min ash-shaytan wanda ya zo ta hadisin Anas bin Malik manzon Allah ya ce jinkiri daga Allah ne <clears throat> garaje kuma daga shaitan ne karka zan mai gaggawa da dai malamai sun ce don akwai hadisin da aka samu ta riwaya sa'ad bin abi waqas manzon Allah ya ce at-tu'adatu eh, fi kulli shay'in khairun jinkiri ga komai alkhairi ne illa fi amalil akhirah inda ba abu ya shafi lahira ba aikin lahira ana son a gaggauta to hakika jinkirin yakan zama alkhairi galibi don haka yasa ta kawo wannan dabara bari a aika kyauta kuma ta shirya kyauta ta aika me Allah ya ce a gaba Salam da a Suleiman a wato lokacin da jagoran masu kai sako ya zo ga Suleiman, don kaga anan abinda ya nuna mutum guda ne ja a Suleimana wato ra'isu qala bi bimalin sai annabi suleiman ya ce yanzu ni ne za ku kara ma dukiya ni ne za ku ba wa dukiya fama atani Allahu ma'a mimma kuma ai abinda Allah ya bani ya fi ku? bal tun bi hadiyatikum tafrahun kai ko dai farin ciki ma kuke kun yi kyauta ku kusan cewa ni ko bai dame ni ba wanda anan mun samu fa'ida cewar ana iya kin karban kyautar kafiri wanda akwai hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam amma abin da yasa shi annabi Sulaiman yake karban kyautar sa anan saboda kyautar ta haramun ne sun ka dubi bayanin da malamai suka yi a kai misali ibn al-arabi ya ce in ka dubi tarihin annabawa shi annabi sallallahu alaihi wasallam annabi muhammad kana ya kabalu hadiyya yana karban kyauta aiko wala ya kabalu sadaka amma annabi bai karban sadaka wa kadhalika kana suleiman to duk halayen su ɗaya ne wa jami'ul anbiya yakbaluna al hadiyya duka annabawa suna karban kyauta وليس هذا من باب الذي تقرر في الشريعة من قبول الهدية بسبيل أما أبين دكي بشافي كوتنبا إنما هي رشوة أبين دما تتي رشواني چنهنجي أما الهدية المطلقة للتحب والتواصل kyauta saboda hada soyayya saboda sada zumunci saboda wato kusantar wani fa inna hajaizatu min kulli wahidin wa ala kulli ahadin kyauta halal ne hatta ga annabin Allah hatta daga kafiri wannan babu laifi amma idan kyautar ta ɗauki manufa to sai a dubi manufa manufar da kyautar wannan sarauniya ta ɗauka kyauta ce da take da manufar rashawa ce tana so ta ba wa annabi suleiman kyauta mai yawa saboda ya bar wannan yaki to sannan annabi suleiman a nan ai kaga ya cika baki gare su cika baki ga kafiri abu ne mai kyau annabi suleiman yake cewa ai abin Allah ya ban ya fi naku to inda a ce ba kamar ba bane annabi suleiman ba zai faɗi wannan ba saboda ai bai alfahari da ni'imar da Allah ya mishi amma ta wajen yaki musulunci ya halatta a cika baki ga kafiri akwai hadisin Jabir bin Atikin wanda Annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa min al-khuyala ma akwai takamar da Allah bai so cika baki wanda Allah bai so wa minha ma yuhibbullah sannan akwai takamar da Allah yana so fa amma al allati yuhibbullah takamar da Allah ke so faqtiyadur rajuli inda al lokacin da za a yaki sai mutum ya ringa takama yana nuna kasaita yana cika baki waye kaman ni ka ringa cika baki idan ana yaki Allah yana so eh ka cika baki makafiri wannan Allah yana so in inda sadaka haka lokacin ba da sadaka manzo Allah yake in zaka nuna ai ba kamanni ana so ba za ka sai ka gina makaranta ce akwai kamanni a garin nan ta ce babu kamanka, to ba laifi a ta yin haka in ji annabi sallallahu alaihi wasallam wato ta wajen aikin alheri kika baki yana da kyau manzo Allah yake wa amma allati yubghidullah cika bakin da Allah baya so ya fil baghi shine ta gefan nuna isa da nuna kafi kowa za a taka doka za a da iyaka hadisin isnadin sa yana da kyau yana irwaul galil Mujalla na bakwai shafi na 80 ne annabi Sulaiman ya ce musu irja ilayhim fa ma'atahum bi annabi suleiman ya ce ma jagoran jakadun da suka kawo kyautar irji ilaihim ka koma gare su falana'atiyannahum bi wallahi za mu je musu da rundunoni la qibala lahum biha ba za su iya tabuka kauni ba kaga bai ce ka gaya musu ba amma dai ko gare su sai annabi ibrahim ya annabi suleiman ya kama tsawa yana ji kuma ya zo ya ga wurin ga aljanu ne ga kagan ya koma zai ce mun shiga uku annabi suleiman ya ce za mu je musu da rundunoni la qibala lahum biha ba za su iya arba da mu ba ganin mu kurum za su lalace ba da ma su iya faɗan ba la qaqata lahum bi muqawamatiha wala nukhrijannahum minha azillatan kuma za mu fitar da su daga wannan kasa suna kaskantattu marayukan su wa hum sajiruna kuma suna wulakantattu za mu kaskanta su mu wulakanta su yana fada duk wannan yana da kyau idan kana shugaba idan tsakaninka da kafiri ne wato shi kafiri ana so a ringa murburga saboda ma ya karbi addini ko dan ya gane an fi shi wannan shine yasa annabi Sulaiman yake gaya musu dan ya daɗa razana su wannan ita ce fa'ida domin Allah tabaraka wata'ala a Qur'ani wanda ya zo cikin bayanin al-Husaini dalilin la ibharil quwwa lil a'da wato Allah ya baka damar ka nuna ka'isa makafiri a iddu lahum mastata'tum min quwwati kuma ta kuma su tanadin duk abinda za ku iya in dai na karfi ne to anan da aka ce karfi ai karfi yana zuwa kashi uku akwai kuwatun kauliya akwai kuwatun madiyya akwai kuwatun ma'anawiyya akwai karfin iya magana zaka samu musulmi bai da makami amma cika baki sai a ji tsoro sai a bar yakin to irin wannan iya magana shi ma yake saboda haka annabi sulaiman yake yake faɗa musu haka kasan akwai hadisin manzon Allah da ke cewa al-harbu khud'a wanda hadisi ne muttafaqun alai uh, wato yaki dan yaudara ne don haka an baka damar ka yaudari mutum ko da ta magana ce bare kuma annabi Suleiman ba ma yaudarar ce. ai masu kawo sakon sun ga karfinsa sun tabbata ba za a hada karfinsu da nasu ba to ne ya faru gaba ya ayyuka sun tafi kala sai annabi suleiman ya ce ya ayyuhal mala'u ya kuma mashawarta ɗan ka lura mun zo magana kan sarauniyar saba ayyuhal mala'u ko an zo magana kan annabi suleiman ayyuhal mala'u sarauniya ta ba ta yi wani abu sai da ta nemi shawara ga annabi suleiman shi ma yana neman shawara annabi suleiman ka duba duk ƙarfinsa ayyukun ya ajini bi arshiha waye cikin ku zai kawo min karagan mulkinta Kabla an Musulmi na kafin su zo gare ni suna mika wuya al-imam al ce yace anan kuma haka ne duk littafan tafsiri idan ka duba ka ga malaman tafsiri sun samu sabani shin meye makasudin ɗauko karagar mulkin sarauniyar saba'i a kawo ma annabi suleiman me makasudi domin ai duk abin da alkur'ani ya faɗa akwai makasudi ko akwai manufa me manufar ɗauko wannan karaga a kawo to za ka samu akwai hadisin Abdullahi bin abbas da fassaran ibn zain annahu alaihi salam istad'a zalika li yuriya al qudra allati hiya min indillahi ta'ala Abdullahi bin abbas ya ce abinda annabi sulaiman yayi wato ya sa a kawo karagan mulkin ta saboda ya nuna mata kuduran Allah dan ya san za ta zo idan ta zo sai ta ga kuduran Allah li yugriba alaiha wa min huna in ka dubi al na al-imam Ya yace la'allahu uhiya ilayhi alayhi salam bi istisaqiha min arshiha tana yiwa an yi ma annabi suleiman wahayi Allah ya sanar da shi matan nan ta yadda da karagar mulki ta yadda da wannan gado nata fa arada an yugriba alaiha wa yuriha bi zalika ba'd ma fakkahu Allah ta'ala min ijra'il ajaib ala yadihi tun da ta yarda da karagan mulkinta, bari a gwada mata karfin Allah <clears throat> saboda haka yake tambayawa zai iya kawo min karagan mulkin nan ma'abtila'iha ala yi mai ta'ala wa ala ma yashhaduhu li nubuwwati Sulaiman alayhi salam wa ha? annabi suleiman yana shirya abin da zai yi wanda zai sa ita wannan matar ta gane ƙarfin Allah tabaraka wa ta'ala kuma wannan ita ce fahimtar jumhurin malaman tafsiri wato annabi Suleiman ya ce a kawo karaganta saboda ya gwada mata ikon Allah wannan gaskiya ne a nan za ka fahimta cewa annabi Suleiman alaihi salam gashi mai karfi ne yana da sojoji mutane aljanu sun tsaye amma bai amfani da karfin ba sai ya jinkirta wato gashi ya yi magana akan cewar za a je a yaƙe su a yi kaza yana iyawa a take yana iya sa aljanu ne da mutane su shiga tabai amma duk da haka annabi Suleiman sai ya jinkirta me yake karantar da kai ana son jinkiri ko da ta jihadi ko da ta jihadi ne idan akwai hanya takaitacciya da za a cimma manufar musuluntar mutanen tashi a da jininsu kaga hikimar annabi Suleiman ya san karfinsa ya fi in ya ga dama a rana guda za a murkushe kasan gaba ɗayansa amma annabi suleiman manufarsa ita ce ya za a yi su musulunta to bari ya yi dabarar da za a kawar da yakin gaba ɗaya ba sai an zubi da jinin kowa ba in ta musulunta ƙasar sun musulunta don an ce annasu ala dini muluke mutane suna bin addinin mai mulkin su ne to bari a yadda za a yi a kama hankalinta ta san babu mai ƙarfin Allah kaga wannan abin koyi ne Allah ya samu iya to me ya faru قال عفريت من الجن أراتيك به قبل أن تقوم من مقامك وإني عليه لقوي أمين قال عفريت من الجن أكون قد أرفع الجنو القوي شين عفريت a majalisar annabi suleiman ya ce ana ati ka bihi ni zan kawo maka shi wato ni mai iya kawo maka ne kabla an taguma min makamika kafin ka tashi daga wannan majalisin kafin a tashi an gama na kawo wa inni alaihi lakawiyyun amin kuma ni mai karfi ne kuma mai amana ne akan kawo shi din za a kawo gadan wato ko kwarza ne ba abin da zai same shi eh, ina da zan ina da karfin kawo shi sannan kuma zan tsare shi baya ga cewa ina da wannan karfi din to annabi suleiman yana ganin uridu afra min haza

آمنوا أشكر أم أكفر وما شكر فإنما يشكر لنفسه وما كفر فإن ربي غني كريم قال الذي عنده علم من الكتاب wannan wanda a tare da shi akwai sani game da littafi wannan wanda a tare da shi akwai sani game da littafi kaga Allah ya ki faɗan sunan shi ko ko kuwa ne ai idan Allah ya ga dama zai faɗi sunan Ƙala muhammadu ya ce ƙalan lazi. wai da kai da Allah ya fi ilimi Ƙalan lazi inda indahu ilmun min kitabi. wannan wanda a tare da shi akwai sanin littafi sai ya ce ana atika bihi ni zan kawo maka qabla an yartadda ilayka tarfuka kafin ka kifta ido kafin idanunka su kifta an gama an kawo wanda shine aksar mufassirin in ka duba tafsirin al-imam al-qurtubi tafsirin al-imam al-bagawi tafsirai da dama zaka gana cewa aksar mufassirin sun ce a majalisin annabi suleiman akwai wani daga cikin makusantansa kamar yadda manzon Allah ya faɗa kowane annabi yana da siddiqun mafi kusanci gare shi kamar yadda sayyidina abubakar yake siddiqun ga manzon Allah wannan makusanci ga annabi Suleiman sunansa Asifu Asifu bin Barqiya ya zo da wasu daban-daban sunansa Barqiya Barqaya aka ga rubutun da yawa wa huwa min bani Isra'il yana cikin banu Isra'ila kamar shi annabi Suleiman domin dukkan su banu Isra'il wa kana siddiqan yahfazu ismallahi al-a'zam ya tsare sunan Allah mafi girma allazi idza su'ila bihi a'ta wa idza du'iya bihi ajaba ya san sunan Allah wanda in ka kira sai Allah ya biya ma bukata ya sani wannan akasarin malaman tafsiri sun tabbatar da wannan ba shakka mutum ne kuma hatta ibn taymiya a littafin sa kitabun nubuwa yayi magana kai yace atatku bihil malaika wancan kakkarfan aljani ne yace zai kawo kafin a tashi majalisi sai wannan ya ce la aikin mala'ika ya fa haka sauri ni ina da addu'ar da zan yi mala'ika zai kawo a kiftawar ido saboda ka waɗanda suka kawo ƙaragan mulkin mala'iku ne ka zalika zakarahun mufassiru na an ibn abbas malaman tafsiri sun faɗi haka kuma suna danganta fassarar daga abdullahi bin abbas eh, annal mala'ikata bihi afsara mimma kana ya'ti bihi al mala'iku suka zo da shi a lokaci da ya zan takaitacce fiye da lokacin da aljani ya ce zai kawo wannan ibn taimiyya ya tabbatar da haka wanda ya nuna cewar junudullahi ta'ala idan aka dubi sojojin Allah mala'iku akwa min aljini ƙarfinsu ya fi na aljini mala'iku ƙarfinsu ya fi na aljini don haka tabbas wani mutum ne daga cikin makusantan annabi Suleiman wanda ya roƙi Allah da sunansa illa dai sunan wannan mutumin shine wanda babu inganci a kansa cewa sunansa Asifu bin Barkaya na'am malaman tafsiri sun faɗa amma dai ba ka samun hadisi guda wanda ya haɗa da manzon Allah abin da sa ɗaukan sunan yake da haɗari saboda shi Allah ya ɓoye sunan ko kuwa ne qala inda indahu ilmun ai Allah ya sani yana iya sa sunan a gurin ko amma Allah bai sa ba sai ce allazi indahu ilmun to idan ku za ka kawo suna ka cike gurbin nan wannan suna fa dole ya samu ayar alqur'ani ko hadisin manzon Allah idan kuwa babu to ka bari babu wanda ya san sunan mutumin ya fi dacewa saboda Allah ya boye sunansa kuma Allah yana da hikima cikin al'amuransa in ka dubi littafin ibn al-arabi ahkamul qur'an ibn al-arabi ya ce fi tasmiyatihi khamsatu aqwalin an samu fassara kashi biyar game da waye allazi indahu ilmu min al-kitabi akwai masu cewa mala'ika jibril ne akwai masu cewa wani mala'ika ne fahimta daban-daban har guda biyar sai ibn al-arabi ya ce wa laysa alal ardi man ya'lamuhu duk duniya babu wanda ya san sunan mutumin inji ibn al-arabi me yasa saboda Allah ya boye wanda ya saukar da alqur'ani ya boye shine al-imamu malik da kansa yace inna hadhihi mu'ujiza, ya kamata ka yadda abin da ya faru a gaban annabi suleiman mu'jiza ce idan mu'jiza ce ka daina ma tone tone Allah ya riga ya rufe abinsa ba yadda za a yi ka tono to wannan bawan Allah ko yayi addu'a me ya roka ba mu sani ba duk wani wanda ce zai koya maka addu'ar Asif bin Barkaya dan dan ne ba abin da muka sani Allah ya boye sunansa ya ɓoye addu'ar da yayi duk littafin da yake maka ga addu'ar ga sunansa wallahi bai inganta ba illa dai abinda Allah yake falamma ra'ahu mustaqirran indahu lokacin da annabi Suleiman ya ga karagar mulkin sarauniyar Saba'i wato matabbaci a gabansa matabbaci a gabansa ga karagar yana tsaye an daɗe da kawo shi kafin ya kinta ido kala sai annabi suleiman ya ce hada min fadli rabbi wannan karin ni'imar ta Allah ce kaga ma wato saboda kyawun zuciya saboda annabin Allah ne da ya ga haka sai ce wannan kyautar ma da aka yin kari aka mun kaji fa bai ma ce a hasada zai ba a sai ce kari ne akan nawa ne a to idan a majalisin ka aka samu wanda zai roki Allah a samu ijaba ai ka gode ma Allah ko kai aka yi ma kenan ba abin da zaka yi hasada bane shi yasa yace min fadli rabbi yana daga ƙarin falala da Allah ya min kaga sai danganta ni'imar makansa wanda anan fa'ida eh, fa'ida da muke samu at-tahaddusu bi Allah subhanahu bi idafati ni'ma ilayhi duk sa'ilin da ni'ima ta tabbata ka mayar da ni'iman nan ga Allah kaga misali idan da irin wannan abu zai auku a nan to wannan mutumin da wuya ya fana lafiya yau sai dai ya canza gari layi za mu dinga yi a gidansa da Allah bukata ta tana da yawa ko akwai wata hanyar da za a roba min amma shi annabi Suleiman ba haka ba ne. yana ganin karagar mulki bai dubi wanda ya addu'a masa ya ce wannan daga Allah ne ba mutumin ba daga Allah ne in ka lura mutane ne waɗanda Allah ya riga ya karkace zukatansu saboda ka yi sa aka ce mai koyi da su Allah ka samu iya ya ce to Allah ya yi haka ne liya buluwa ne don ya jarabe ni a ashkuru am akfur shin zan yi godiya ko zan yi butulci duk kyautar da Allah ya min yanzu ga wata kyauta an ba na kusa da shi ba a bashi ba kuma ba wai ba a bashi ba ne amma dai ba ta biyo ta hannunsa ba wa man shakara fa inna ma yashkuru li nafsihi wanda ya gode ma Allah to yayi godiyan nan amfanin sa na komawa ga kansa wa man kafara wanda ya butulci fa inna rabbi ganiyun karim shi dai Allah mahalicci na mawadaci ne shi dai Allah mai yawan karimci ne bil ifdal ala man yakfuru ni'amahu ko da ka butulce ma ni'imar Allah Allah zai baka shi Allah yana bayarwa ga masoyinsa da makiyansa wato taki annabi Suleiman ya maida al'amari ga Allah tabaraka wa ta'ala wanda wannan ke nuna maka ana iya samun wanda ya fika a tare da kai a majalisar annabi suleiman ne amma shi wannan mutumi in ka lura ba irinmu ba ne yanzu idan na san in na roƙa a cewa wani bakinsa kamar yankan wuka ta yi zaman gwagwada dama ba zai yi ba ko? mu koma gari in samu wata unguwa kafin ka zo ma ka samu jami'an tsaro saboda na san in na roƙa shi kenan to amma su ba haka bane bawan Allah ne yana kusa da annabi Suleiman yana addu'a Allah na karba ya yarda in ba don ya yarda ba ba zai ce ma annabi Suleiman zan kawo maka wannan karagar a kiftawan ido kaga ya san addu'a sa take ne kawai ya riga ya sani amma babu wanda ya sani sai Allah ah, kaga mu daban ne mu yanzu sai mu nemi abinci da shi ko Allah ka saba mu bane me ya faru gaba qala sai annabi suleiman yace nakiru laha arshaha ku canza gadon, in ji annabi suleiman bayan an kawo ƙaragar mulkin kuma annabi suleiman ya ce a canza shi nan zur abinda ya sa za mu yi haka saboda mu gani a ta haka za ta shiryu am takunu min alladhina la yahtadun ko ko za ta zan cikin waɗanda ba sa shiriwa kata wannan abin da muke karantawa a nan jarabawa ce annabi Sulaiman yake so yi ma ita wannan mata dan dai a kama hankalinta wato ta yarda da Allah tabaraka wa ta'ala to eh, idan ka duba za ka ga abubuwa guda biyu ne na ɗaya kawo gadan lokacin da ta zo sai ta ga gadan da take alfahari da shi karagar mulkin ta gashi an kawo wannan kada ya tabbatar mata kuduran Allah ko to amma kuma idan ana so a tabbatar da kuduran Allah sai an kawar da shubha yaya kawar da shubha din take matafi yana iya haka sihiri amma idan gadan bayan an kawo shi sai aka mar kwaskwarima aka mar ƙarin kyan da ita ba ta ma taɓa tsammani ba a ƙara masa kyau fiye da yanda ta san gadonta in ta zo ta san wannan ya fi ƙarfin sihiri baya ga cewar Allah yana da ikon ya kawo gadar sannan kuma Allah yana da ikon ya ƙara ma mulkin ta yawa wanda ita ce hikimar da ta sa annabi Sulaiman ya ce a canza wannan to me ya faru gaba فلما جاءت قيل هكذا قبلها وكنا مسلمين a lokacin da ta zo kaga kenan ta ta zo inda Annabi Sulaiman yake kila sai aka ce mata a haka za a rshiki shin kamar haka gadonki yake kaga ba wai ana ce mata wannan gadonki bane kamar haka gadonki yake so baya ga cewar an kawo gadon ana mata tambaya ko ta gane kudurar Allah qalat ka annahu huwa tace kamar dai shi ne wa utina al min qabliha shin wannan maganar ta ce ko ko maganar annabi Sulaiman ce wanda wannan malaman tafsiri sun kasu biyu akai amma zahiri kamar da al-Imam al-Alusi yake faɗa kuma wannan shine mafi dacewa maganar Allah ya fara da cewa falamma ja'at qila hakaza arshuki qalat qalat dinnan har zuwa karshe maganar ta qalat ka annahu huwa lokacin da ta ga domin da zuwanta da ganin gadon ta san cewa lallai Allah yana da iko shi ne take cewa wa utinal ilma min qabliha ai mun samu ilimin gane Allah kafin ma a mana wannan tambayar wa kunna muslimina mun zama masu mika wuya ai wato ba sai an yi wata ma magadan za a ƙara hankalinmu ba ai tun da muka ga gadonmu mun ma san cewa Allah ya isa mai iko saboda aka ba ma sai an yi duk sauran jarabawan ya isa ai wannan shine asali abin da Allah tabaraka ta'ala ya sa kuma shine mafi dacewa amma za ka ga malaman tafsiri waɗanda ke nuna cewa ƙarshen maganar ta annabi Sulaimanu ce to gaskiya ƙarshen maganar in ka ɗauka ta annabi Sulaimanu ce sai ya zama kenan me ma'anarta idan annabi Sulaimanu yana cewa utinal ilma min qabliha wannan ya zama tabbatar da abin da an riga an sani annabi suleiman ya riga ya samu ilimi kafin ita annabi suleiman ba ma musulmi ba annabin allah ne so sai zama ƙarshen ayar ba ta dace a mai da ita ga annabi suleiman ba ta fi dacewa da ita wannan sarauniyar sabai me ya faru gaba wasaddaha ne Allah madaukaki ya faɗa ya ce ga ta dai matar kwarai mai hankali mai tsari mai kyau saddaha ma kana ta'budu min duniya. abinda ya kange ta shine abinda take bauta ma wanda ba Allah ba inna ha na min qaumin kafirin ta kasance a mutane cikin mutane kafirai wato wannan sai ya zama aya ya zama darasi gare mu ya zama darasi gare mu kamar da al-Usaimin ya faɗa Yake wa fi hadha dalilun anna al-bi'a laha ta'sirun inda duk kake zaune yana tasiri makanka baka sani ba duk inda ka zauna wannan gurin yana maka tasiri idan mutum ya zauna a cikin ƙauyawa zai ɗauki halin ƙauyawa idan mutum ya zauna a tsakanin wayayyu za ka gan shi wayayye idan mutum ya zauna a tsakanin mutanen banza duk dabararsa sai halinsa ya baci wato yanayin gurin da kake zama yana tasiri ma ɗabi'arka kuma wannan sai dace da hadisin manzon Allah kullu mauludin yuladu ala alfitra fa abawahu yuhawidanihi aw yunassiranihi aw yumajjisanihi wanda ya nuna asalin mutum Allah yana kawo shi ne da tsaftar kwakwalwa da tsaftar halaye amma yanayin gurin da ya samu kansa shi yake tasiri abin nan saboda haka yasa mutum ya rika duba wuraren da mutane su rika duba wuraren da suke zama gurin da kake zama yana da tasiri ma rayuwarka ita wannan mata matar kwarai ce amma saboda tana zama cikin kafirai kaje abin da Allah ya faɗa wa saddaha ma kana ta'budu min dunillah innaha kanat min qaumin kafirin tana cikin mutane kafirai kafircin da sai ya zamanto ya mata da baibayi ya hana ta karban addinin Allah ya hana ta gane gaskiya wanda wannan ya nuna maka ana samun mutanen kwarai hatta cikin kafirai amma kasancewansu suna tare da kafirai yana tasiri ta wajen wato canza halayensu Allah shi kare mu sai Allah madaukaki ya ce qila la tadkhul sarh falamma ja'atu hasaqatu murtaqa wa kashafat an saqaha falamma ra'athu فلما رأته نسبته نزة وكشفت عن ساقيها qila laha dukhul sarh sai aka ce mata to ki shiga fadar mulki ki shiga fadar mulkin annabi Suleiman alaihi salam al-qasru shine as-sarhu kullu bina'in 'alin duk wani gini mai tsawo wannan ya nuna fadar annabi Suleiman tana da girma ta zo kafin ta shiga fadar gagadanta na waje an gama komi an gyara ta ga da ba ta taba gani irinsa ba kuma ta san data ne amma an canza shi to amma nan ai ba ta riga ta shiga fadar annabi suleiman ba to yanzu sai aka ce ki shiga fadar annabi suleiman wannan fadar ita ce asarku don kalmar ta zo a ƙur'ani kamar a suratu gafir aya ta 36 wa qala fir'aun ya hama ya hama nubnu li sarhan la'alli ablughu asbab as-samawati fa attali ila ilahi musa wa inni la ba. wanda ya nuna cewa shi shine ake nufi da asarfu al ne ce lakin da yi tulaku ala fathi fadar annabi suleiman tana da girma amma kafin a shiga fadar akwai farfajiya wannan farfajiyar ita ma sai aka kira ta da suna asarfu wa illam yakun aliya ko da yake ba ginin bane wa hadha ibaratun an fathin min zujajin wa tahtahu ma wato kafin a shiga fadar annabi suleiman sai ya zamanto akwai kamar rafi ne rafin sai aka yi mar gada na gilashi rafi ne gada na gilashi gilashi mai tsaftan kaske bayan da za a yi ka gane akwai gilashi in ka taho za ka ɗauka rafi ne gaban ka kawai dole ya ka kutsa rafin kafin nan za ka tsallaka ka shiga fadar annabi suleiman alhali ba haka ba ne rafi ne ga kifaye kana gani amma kuma an riga an sa gilashi a sa don haka takawa za ka yi a sama kaje to za ka ɗauka haka fada take akwai kasaita ba haka take ba annabi suleiman shi ya sa a tsara haka kafin matar ta zo saboda jarabawa ta biyu kaga wancan jarabawa guda ce wannan kuma jarabawa ta biyu ne to amma in ka dubi littafin tafsiri za ka ga dalilai da yawa dalilai da dama daga cikin dalilan innal jinna lamma anna Suleiman a'jabat hadhihi al-mar'a wai lokacin da ita matar ta zo annabi Suleiman yayi sha'awarta sai aljannu suka fara hasada amma an ya tazawwaja suna tsoron zai aure ta in ya aure ta ko to kaga zai haifi yara kuma aljannu ne kaga kenan su dai har abada kenan suna cikin kaskanci fa hasaduha ala zalika sai suka ce inna kadamai ha wa sakai ha kadama dabba wa saka dabbatin ai wannan matar tana da kwabirin dabba kafafunta ma na dabba ne wa wa yani bi himarin suna kwatanta ta da ainihin jaki wato tana da kafafu irin na jaki to shine al-usaimi yake cewa wa hadha laysa bi sahihin duk wannan labari da ka gani ba gaskiya bane a ce maka sarauniyar saba'i tana da asali da halittar aljanu ba gaskiya ba ne. kafafunta na aljanu ko akwai gashi ba gaskiya ba ne. fa haza kasbun bila shakkin al-usaymin ce wannan ƙarya ce babu shakka Allah shi kare mu to amma an mata umarni ba shakka an mata umarni dan in ka dubi farkon ayan nan qila laha dukhuli sarha aka ce mata ki shiga fada to idan ba ko yazo ai zai shiga fada saboda ya ga mai mulki a zauna a tattauna Falan mara ra'at lokacin ta ga wannan kogin hasibat lujjatan sai ta ɗauka ai wani gulbi ne a gabanta wa kashe an kai ha sai ta yaye kwaburinta nan an samu fa'ida wanda alosai mini ke cewa ashe ka gani hatta matan zamanin da da da da can suna rufe gafa ko banda da yanzu matan da can suna rufe kafafunsu da za ta shiga ta daga wato ainihin eh, zannanta da daga wanda ta yi an sa kai ha ta bude kwabrinta wato inna almar'a min qadimi zamani ta tafattu cewa an yi haka ne saboda a gane kafafunta ba gaskiya ba min al-isra'iliyyat al-makzuba labari ne na bado isra'il wanda karya ce wato fa'idar da ake nema a samu game da alkur'ani suna nema su batar da shi ba haka bane kashful mar'ati ta kai halil haja la ba asabihi zaka ce to ya za a yi abin da ko mace za ta yaye kwabrinta ai akwai dalili idan akwai dalilin da zai sa mace ta cire hijabi ai ana samun larura kamar misali mace za a mata aiki kaga dole za ta aje hijabi ai ko da aka samu kwararru da za su mata aiki likitan mace ko in an rasa mace namijin ma larura ce a nan ba a cewa dan ta aje hijabi ta yi laifi so anan jarabawa ce annabi Suleiman zai yi mata jarabawan kuwa ana bukatar sai ta daga kafan nata to ka ce me jarabawar jarabawar guda ce zan ma tambaya idan mutum zai shiga musulunci shahada nawa yake yi guda biyu ne shahadatu Allah ilaha illallah wa shahadatu anna muhammadar rasulullah jarabawan farko akan shahadatu Allah ilaha illallah an kawo karaga ta tabbata akwai Allah ta yarda da shi to ko da ta yarda da Allah bata zan musulma ba sai ta yi biyayya ga manzon Allah saboda ka ana so a gani da mai mulki ne mai karfi ne to ga wannan jarabawa shin za ta bi umarni ko za ta ki abinda kawai ake so a gani kenan tana daga wato zanin nata ta na bayyana kada ta annabi suleiman ta an gama ai wato an ci jarabawa ta yunkura za ta shiga dama biyayyar ake nema tunda hatta yunkura za ta shiga ta tserar da al'ummarta daga bala'i na yaƙi magana ta ƙari shi ne ta annabi suleiman ya ce a ah, dakata innahu sarhun mumarradun min kawarir ai wannan gilashi ne aka ɗan ɗora biki gani bane ta ka kawai ba komi amma ai kaga kafin ta takan ba a gaya mata ba ko me yasa saboda ana so a ga biyayya matukar babu biyayya ga manzon Allah kalmar shahada ba ta amfani saboda ka ta yarda da Allah ta yarda da manzon Allah ta kuma gane jarabawar akan bin Allah da manzo ne qalat nan take sai ta ce saboda tana da ilimi ta ce ya rabbi inni rabbi inni riga ta gane jarabawar da ta ce rabbi inni zalantu nafsi kai ya Allah na cuci kaina wato idan mutum ya musulunta yakan yi nadama rayuwar da ya aka burci sai ga an dade wato da ni'ima ta wuce shi ce na cuci kaina wa aslamtu ma'a Sulaiman lillah ta gane jarabawar akan abu biyu ne yarda da Allah da bin annabi Suleiman shine ta fito da shi da bakinta ta yi ikirari gabansa don kar ma a yi tunanin ai abinda ake nema a cimma din akwai saura aslamtu ma'a sulaiman biyayya ga manzon Allah kenan lillahi kaga shahada ta farko ta tabbata rabbil alamin Allah kuma ta tabbatar da wato shi Allah mai renon talikai Allah wanda ya mallaki kowa da komai yake gudanar da rayuwarsa wato sai zama kamar wannan al-Imam al-Alusi yace tajdidul islami islamiha ala atammi wajhin ai lokacin da ta zo ta ga karagan sarautarta ta riga ta faɗa ta ce ai da gani mun san lalle Allah gaskiya ne kuma yana da kudura amma wannan musuluntar nata bai cika ba saboda ba a tabbatar da biyayyar ta ga manzon Allah ba to wannan jarabawa ta biyu ita ta tabbatar da biyayyar sarauniyar saba'i ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam don haka a ƙarshe al'usaimi da yake nasiha yana cewa ya ji an yi nazaha kalamun lahi an misli hadhihi ashiya idan ka dubi labari daga cikin labaran da aka ƙara ƙarerake a kansu na alƙur'ani wallahi akwai labarin annabi suleiman da sarauniyar sabai amma ka maganganu masu yawa yace wajibi ne mu tsaftace alƙur'ani daga irin waɗannan zantuka wa mawqifuna ma'a misli ha'ula'in ulama kuma idan ka duba zaka ga ai littafan tafsiri ne zaka ga manyan malaman mu sun sa ire-iren waɗannan labarai a cikin tafsirin su kamar al-Qurtubi da al-Imam tabari da sauransu to abin da zaka yi shine ka roƙa musu gafaran Allah da suka sanya ire-iren waɗannan labarai al-Usaimin yace annaf Allah lahumul afwa mu rika roƙa ma malamanmu da suka sa waɗannan labarai cikin alkur'ani mu roƙa musu gafaran Allah da yafe wasa wa anna Allah yusamihahum Allah ya yafe musu Allah ya gafarta musu kuma Allah madaukake ya ƙara mana fahimta game da ainihin alkur'ani da maganganun manzansa manzan Allah sallallahu alaihi wasallam abinda iyakar abinda Allah ya faɗa cikin alkur'ani kenan game da sarauniyar saba'i da kuma annabi Suleiman salam amma idan ka bi labaran zaka ga wasu ba su tsaya ba har shekaru annabi Suleiman sai an gaya maka sannan bayan haka ma ya aure ta bayan ya aure ta maka wani malami ke cewa ai inda akwai bukatar a san wani abu da Allah ya sanar da mu fala ilma lana wara a babu abinda muka sani baya ga abinda Allah ya faɗa din nan iyakar magana kenan ta zo ƙarshe kuma iyakan tafsirin mu na wannan shekara kenan Ah, muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala ya karba mana abinda muka dace da faɗansa daidai muna roƙon Allah ya gafarta mana kurakurai da muka yi muna roƙon Allah ya amshi ibadar da muka yi a wannan wata muna roƙon Allah ya amshi addu'o'inmu da addu'o'in waɗanda suka nemi mu taya su addu'a Allah tabaraka wa ta'ala ka biya mana bukatunmu na alkhairi baki daya Allah ka yi albarka ma rayuwarmu Allah ka yi albarka ma iyalanmu Allah ka yi albarka ma yaranmu Allah ka saka ma waɗanda suka taimaka ma gudanar wannan tafsiri ta kowace hanya da waɗanda suke halattansa da waɗanda suke yaɗa shi Allah ka gafarta ma iyayenmu da 'yan uwanmu Allah ka cika rayuwarmu muna musulmai Allah ka haɗa mu baki ɗaya a اللهم اقسم لنا من خشيتك ما يحول بيننا وبين معاصيك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصيبات الدنيا ومتئنا باسمائنا وابصارنا وقواتنا ما احييتنا واجعله الوارث منا واجعل ثارنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا من لا يرحمنا سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك